أبوك الذي ذكر أنه جاء المسلمين كما روي عن عبد الله ابن عمر كنا لا نرى بقى عبد ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وفي صلى زميا حجاج ابن يوسف هنا الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري وقال معلم فوليوم 3 page 129 مسألة 488 لو كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن عمر فجد صلى مع حجاجه ونجد بنجد اعدو ما خارجي زين من أول الخارجي نجد كينا والثانيه بعد ما أفتقوا البرية لذي فات تجد من أهل تاليونا حجاج كينا وكان ابن عمر يقول ابن عمر ما جوغم الصلاة حقنا صلى في كريكيو مع بالي من شركني في أمد لا ما بذلك جون gani da nina ebe kwa zo don wa'an baga sallah san ga a kidu ke zo ne kuskure waje ya zaki ya ji sallah lokaci sallah ma da ji kiyo a ji sallah ka e gangoci ne be ga wa'an baga gangoci sallah na e tiye ba biya hajjuru ya mugu ta ju ba wuce ba biya kibo waje ka tiriya al'allah mutu ibn abin isa al-hanafi ويبشر على عقيدة الطهاوي في فوق نور في صحيح البخاري أه، عند صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كده عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج الثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الله بن عمر في سنة الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا نص بن مالكي أدنى نص بن مالكي وكان الحجاج فاسقا ظالما حجاج ما كان فاسق الظالم يعني zane jaji lalata fi baro na ya ga defend ya ajaji na wanda ya defend ya ajaji ya na ga ido kai musulunci na ga lalami tu ko a shekul allama rabi'ul madkhali sharhi aqidatu sanad ashabul hadith page 272 na sahabatu sahabe jima'a كانوا يصلون خلف آل البدي أفل صلى ضماء آل البدي يصلون وراء الحجاج أفل صلى ضماء جاد بن يوسف ويصلون وراء الخوارج أفل صلى ضماء والد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجماعة ويقول عليه الصلاة والسلام يفرقان لم يأتوا جماعة لم يأتوا الجماعة كف جماعة المسلمين الشيخ الدكتور سعيد ابن عبد العظيم شرعي نوجيا لتعطيها لفيها بفكية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الثري فورتي هو قد كان ابن عمر يصل خلف الأجاج بن يوسف أثق في أبلاء ابن عمر وفي الصلاة بن أجاج بن يوسف وكان الإمام أحمد رحمه الله يصلي خلف أئمة جانية إمام أحمد وفي الصلاة بن أجاج بن يوسف الشيخ الألامة المهدف زادي أصلي كينا الشيخ عبد الرحمن المعلم يا اليماني سيتي قول جغافرة وين قام قام ما كان ما كان عن حب لمحمدة ولم نرد سمعة بالبحث والجدل لكنما الحق أولى أن نعظمه من الكداء بقول غير معتدل ولا أحب لكم إلا الصواب كما أحبه وهو من خير المقاصد لي فظن خيرا كظن فظن فظن خيرا كظني فيك مكتملا ما كان أثناء نصر الحق من خطري فإنما بضلي للحق حيث أرى إرادكم أن تعليلا بلا إلل وقد علمتم صوابي في محاورتي والحمد لله رب السهل والجبل وما كان ما كان عن حب لمحمدة yanayi jina ya wuce yi jinja yanayi gana yi gaga wuce ga ya za mu ci ugo ibo a wala nuriri sun adam bilbafi wa zadari yi majin gana naje yi majin bincike na naje yabo yi ibo ibo ìmọ́dìje ẹgbẹ́ ìdàjá da wà ìmọ́dìje da ìdàjá gẹ̀gẹ́ ìdánwà lakin na man haku aula annu azimago amma gaskiya gugwai na yi awon gana gana alkida in bi kawulin gairi motadiri wala uhibbu lakum illa as-sawab kama adena me waye nare sai alkhairi kemina ke bubu na me waye ya ji ta timina وهو من خير المقاصد لي إنما دمني على خير لك ودمني يكبي بيان خير يعني بوي نجاتي بتلي يديجي أخوي فيها فظن خيرا كظني فيك مكتملا جزا تشرك لبني تمنى من جزا تشرك كيلو ما كان اصنع نصر الحق من خطري كان فيه فرضا من ليتيت قرسيا زمنا فإنما غضبي للحق حيث أرى فشنا ميجنا مجوزيا قرسيا بدا مليقا إرادكم أنو تاني لن بلا إلي يا فجا قرسيا لقوا بدا دليل ابن جاري وقد علمتم صوابي في محاورتي إذا نجم الجيبة ديني يتبعون إذا نجم قدان قد جاءتنا والحمد لله رب السهل والجبل يبقى تعملوا لتبطوا يا صيتي إثنى جاري تهلك بعد غنغري بفاتي جينا وقالوا لي تعتني غير جاد أمتي إلا ما رفت الحكي من الكتاب والسنة يا شيخ أحمد بن حسن النهاري أبيني page 71 lọ 72 wà láàbí àfihàn almuhalli nàbí àwọn fàdé gan ẹgbẹ̀ náà jí mi gà mọ́n jẹ́nà mi gami ṣẹ́bì dé mọ́n náà especially wọ́n tó fọ́nà mi fi èdè náà tó náà mọ́n wúci tẹ́ gẹ̀mí gan ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀ náà ṣe wá lè fẹ́ gẹ̀mí kándóńdó náà tó náà ìzánú ti àdá tí èkú làbárò bẹ́yà ń ba àwọn náà náà mi kátàkàdá ni mi á dìrì jẹ́ ń dà wọn náà ẹ̀yù gan infidelity of osmania syndicalist ga man ba wata kada hanci mazo ne ita kada hanci population mun haji ba ko to ta kada hanci da ba a sha kawo to ka na haji rijiyar da mi ne goyi ko sunan miye ganin dole a dogo a ga ka da ba ni shiye hmm. shi wa za da jalo gan kem na wa Allah wa ya zaga wadi ya ni don cewu ya wa ya ni a tinga ga wa da Allah mi tuza na wadi ya ki du ya daga wai go sallayin wọ́n lọ sí ìṣubú wa sallah ibada yoyo sai ci kuni zane ji ne banda wai ji ibada ya a wa magaji da, wa gaji bo to to gaji ke na ni usa sallallahu alaihi wasallam ani bi maga go gaji bi mayo la ki ojo wala wa ji me do do ki akira ka mu wa go sallah na sana me ga gaga wa ya ba la sallah to ga ke na guniya akira za wuce wannan gaskiya zanen wani kibo wani jima'u ya haru suna shi ba kai liman yau da yi uto na gidi wace yadda yi uto sun zo wa iyako mutu da sai ta duka wani musala ne ne kirki wani ta musala ko kuma mai da za a sai ta yalla da wani a ne bisa a sallan ga yi sallu na lakum ya je da shi na ja sai ji ya salla nan fahim asabu sabu a ga ji daidai falakun wa lakum yẹ̀yà àjẹ́ láadáa àtọ́mọ̀ àjẹ́ láadáa wẹ̀yìn áftọ̀wú àmágáàkìrìṣí fẹ̀lẹ́kún wà lẹ́yìn yẹ̀yà àjẹ́ láadáa ilé ìsìn ìtìmọ̀ pé sáàbù alìmọ̀ ìbùkárí bí àjò rẹ̀ gádùn pé daga àdíṣẹ́ ìfẹ̀ẹ̀dà inú sọ̀rí wọ́n lọ sí ìjà inú volume 2 page 1346 rẹ̀kẹ̀ ní àdíṣẹ́ 8099 lọ́nà gàgbẹ̀gbẹ̀ ó tó wà àgbàzà sálà tó láti àti dẹ́ńzà ń ti yẹn náà làwọn jẹ́ àlè kíbọ̀ wọ́n àlè ìjìmá wọn yáà lùsùn lè jùbọ̀ ṣékù ìsìláàlì bìtẹ̀míyà lọ́wọ́ máa ń kààrà látàjúzọ kálífà mọ́lá tàrífà kídẹ́tẹ̀hù wọ́n máa ń wà lẹ́yìn yóò zà ní gẹ́gẹ́ wọ́n tó wà àgbàzà sálà ìṣe ẹgbọ́n nan wa kí ìdúrà náà wọ́n máa wà wàmà wà lè fọwọ́ àkọọ́lù lẹ́yìn ẹ̀kúlọ̀ adúlé mùsùlùmí mẹ́gẹ̀rẹ́ náà lọ́wọ́ gómìn ní mùsùlùmí wà ní ibi tẹ́yìn ya mẹ́fẹ́ iná rẹ̀ hàdí ìfòsúnnà ewé náà rẹ̀ súnnà jì ka ṣáàkì wa ahmed wa ishaqa wa ghayruhum to al imam shafi to abu to ishaq ibn rawi ibn man yiju yana muntafiqun ala wa hatta yana sar halin bidai kan jariya alladin ya kullu bi khalqil qur'ani wa anna la la yura fil akhirati ai kata to zai shi bidiya da yi a kake jariya jina, da shiga alqur'anu a jani to jina, a shiga ali Allah wai ko kwa alkiyami yana wa ma anna ahmad ibtuliya ni to na mai ma Muhammad ne bi fitine jariya da shi fe ku da idan musulunci wannan to sun je ene imam Muhammad jina, sai yi sallah Muhammad هو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة إمام محمد هو لا السنة هو لا أكيد هي السنة من دليل زي زي لا تكون كده وشلون ومع هذا قبل بلدي لم تختلف نصوص وأنه أن أنه تصلى الجمعة خلف الجهل والقدر والرافضي يقول يصلى الجمعة وضم الجهل وتقديرات الرافضة وليس عليه عليه دا الجمعة عليه بداية في الإمام إذا شجعوا عليه صلى ضم الإمام ويقول الإمام شيء بدي أنا lakin ta na zo har tu'adu ala ni amma da ce ne ba in ga ga sallan ta jisu mai liman ne idan bidiyo na ga sallan wuce ji kashi waye jiha umari waye tani ani limani ahmad in ga ya ga guba ibrahim ma Muhammadu bu kila da tu'adu khalfal fasiki agafa in ga zuwa su ga sallah wuce yaji wa mazhabu shafi wa di ani fala tu adu mazhabu ya imam shafi di abu ni sama ga wa yuja ko ye ga bubula di ani imam ahmad amma ne ke buka ga ga imam ahmad ne ke wa ya sallah wuce wa di jari da wannan e go hadis ne ga fa in asanu falakum wa lakum wa in asaw falakum wa alayhi al-allama abdul aziz an-nasir ar-rashid ufe banu la ga ibn taymiyyah ne go ga dare na ga na shirin nu ji na fi na tuwa fi tiyano nan وهذا هو الصحيح نجا يجيجو فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة أنا خلف الأئمة yi ولا يجيدون yau sahabe sai yi sada su zai je faji na mai ya sanna wuce jan kama ka na abdullahi umar yusuf ya khalifa na jadi yusuf kin na abdullahi umar sai sada su na jadi yusuf wona wa kadalika nasu asga nasu bai jima wa kadalika abdullahi mas'ud radiyallahu anhu aja abdullahi mas'ud sai jima وغيرهم يصلون خالف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط السيد صلى الله عليه وليد بن عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر وفي سجي eh láì tí ẹ gbàgbà ó ti sálà adásáàmà ní àtọ̀lẹ́kùn ṣe ṣàṣígájẹ́bì orin àṣígájẹ́bì orin bí a òjò ajẹ́gbọ́ ọjọ́ tí ẹ ti sálà jí máa ń tẹ̀mọ́ ẹgbẹ́ lẹ́nẹ́gájẹ́sáàmà ní àtọ̀lẹ́kùn ìgbó ìní ìmá máàlìkì yìí ó tọ́ mọ́sánlájá àlébìtò ìní ìmá àwọn ìgbà àmàlì yìí ó tọ́ mọ́sánlájá àlébìtò àmọ́ tí ẹ̀rọ jí máa yàn ìhìn ìmá muhammadu lẹ́gùn a kí ẹ̀ ní ìmá muhammadu gun bàgàdáàdì orin rájọ ọmọ ẹ̀yún màbẹ́ tó mẹ́sínà àlébìtò mọ́sánlájá àlébìtò náà wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ lọ tó tún wọ́n sì mọ̀ yá alẹ́ Allah subhanahu wataala ga ya allazina amanu zalu jali salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah annabi sallallahu alaihi wasallam wala yantajiyanna aqwamun aw wajihim aljum'ati aw la yatimanna Allah ala qulubihim zanu ci a beji ji ga ya ce ji jimma ya ya ari a jimma lugwa aw la ya ari ji ta lo jimma ya aw la yatimanna Allah ala qulubihim ta ji yanta bayan ba kuma la ne da yaya ya kwaji ma ga da zo cha jira ai ga wa fe loji ma wallahi lokacin ne bai kai da jima wasu a fe fi ne ce mu mu da di ma ken al imam Ahmad to al imam Muslim to an nasai ke guma da ga da daga hadisi ibn Abbas to ibn Umar sai janu sagir volume 2 page 962 rakami hadisi 5480 zane je ga da ni boja ji sallaye juma ne ina da sanin misali yo ina sanin misali mu kudane zai yi kimanin ibirayiyar a saifi na ko za a yawari giganin al'imam muhammad ibn ne a ne a yamani na yi lautaro kitabu salatin marza babu in ikadin jima'i bi arba'ina wani kamar ta fi kura karkashin ya hadisi rakami 11882 volume 3 page 243 imam ne yawa alam da an da rikila fafiya zai matsala منتشر جدا شنو بنادي bana مساله انه matsala في سراوي gobe وقد ذكر الحافظ في الفتي الحافظ ابن حجر وقيفته البارو خمسة عشر مذهبا وتو مذهب يقول يتيا قد يقول دا جايا تاجي صلى وجملة ما ما في ذلك خمسة عشر قولا وتجمع مفاري أحدها تسوء من الوائد ومذهب يقول جايا صلى يجمع wa ko na kala ibn azim da ibn azim mu gannabi al imam shaukani ci ga kultu wa kawo jari yani al-qashani wa kawo sahibul bahri an al-hasan ibn salih man da ka al na ci ga ganan nan ga yan gayan al-hasan ibn salih wa ga ganin buju jumma al-hasan ibn salih wuce kunga ta yi lojin ya yayo uje fedi sallah ji gudu da ko ga da fiyar yana limamu za a bi volume 7 page ga nan da wani da ya mamu minnati fi siki kitalil fitina ya muhammad ibn abdullah al page 160 kunga zakir ibn sulaiman kunga da sanin misali gumbe wace gango ga da gumbe sufiyanu sauri maka gagani ya ju sallama wa mogarga a kida ne mitare tun daga mafari mu cikin da kima da yawon mita yau mu ji da hagun da sofiya mu sauri mu shiga ya ji wa ga ala salim bin salihu da ya ji sallama mu shiga mu magani ga gami ta ce al'alamar ya mafarin can sofiya da sauri jin masu imamu sa da jigan ka ne turukul jima'ata wallahi ra khalfa ayi masu jawi bi zalihi wani ka kai mai bi zalihi bayanan wai ta ga naucin lauga al'imamu za a je ga ya gani naucin daidai alimamu barbahari wani gan shamus na tubo 58 da rakami 100 ko yawon manta raka salatun juma'awar jama'a fil masjidi min dai uzuri fa abu tadi zanto ne na juma lugwa to kada yace mu yi masallaci wai yau dun duwa ne da bidiya da ne wal uzuru uzuru ji malai kan marabin ke batan la ta ta kada da bil khuruj lil masjid na masallaci ayi duwanan aw khawfin min sultani zalimin amma ya zashi umar cima amma umar biyara wo umar luwa lima ya washi umar tira kuna to shi mutum ga wajen na so a jin na so wa ma tuwa zalika fala قام عن طارق بن شهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق جمعة قتل واجب على كل مسلم ناجوا بتاتين مسلمين دون دولة إلا أربعة في لابني عبد مملوك وجي ناجو ملكونا أو امرأة ومن زاجي أو صبي ومن mai أو مريض ولا aw maridin ko da nawa ma'ana zango ke bugo zango ke tu lagun gagai zagi ya in zagi ate biji ma yo ji dambo me ke ku ni na ji dia Allah kiyaye mu sai ci uba na je kan yana lower kiyaye da ya ji ma na at least ayi uba ko وقالوا المهلا ابن عزمي الظاهري فولوم 3 page 284 رقم 522 ga matsala. gawar juma juma ma iza salla isnan fasa'ida rakata ne ya jaro fi gima bil qira'a salla juma ma at least da gugu lan wuji liman ma ji salla ji ba ka tun batiya wa man sallahu ma wada da daga salla ji buji na wuji ga juma wajo na salla arba rakata raka gunu wajo ga da zuru ya zuru fi ya kulli ha fata wajo yuso ya annaha azura ya zuru yo ibo zamu ci da ga wuji salla juma ba ga maza da ibn azmi mo ibn azum yake yaji na jijiya zai shigar da ya ji sallan juma gungi nan wani azu halla ne ta a shugwa eh, zando ne gaba izala yi salla na ko ya gaba izala yi salla mai gona a kwakwula girida murtattu na jidana jiddatu na jidana ko gaɓe su gina wa ma ayafi bara awa wajo alwallawar bara a wajo lugu a kida waji lugu yi si ma na na tí ọ wọ́n á jẹ ìjẹ́ ìgbàtẹ́ ilé rẹ̀ jẹ dẹ̀yí mọ́ fi tàmà mùlùmí ọgán zẹ̀ jí máa wò ebona a shekula Allah musu muhajji su ji kasan khali so shi guju gafara dinta ta al-mawrid al-hasana ya bugo mugam law qala qa'ilun yazo to gabe ga innal adilla dalla Allah sihatu salati munfarid shamila li salati jumu'ati ada sa'ai ga wucin wato sallar juma'a ko ya kawo gaga ta yadda sallar juma'a ga jiran bogi lan ya kun bai dani su abu ne ga na iyali gaskiya ma jin wata ga a tin ga biyo sai ka san khali un gon kemina al-albani ladi alaji bati na ta ta 45 wani amma sai ka san khali to ne ga ga wucin nan un tiya ni ne nga mallaka kunu ga ga izini da wari albani ga ga ci hashi ugo zuni albani ya tariku no wa in ga fi ya za nazaru eh dunga eh dunga ga e zai ni buju jijin ma daga e daidai nazari zahiru ya tabbani man talaba bi kauli sa sallam ibn e ali sa sallam fi jama'ati hadith ali ga juma'atu haqqu wajibu ala kulli muslimin fi jama'ati juma wajibu ta ce musulmi wanda wajibu da jamu wanda da ni buje jijin ma ya في حديث طارق جبن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى وقد تنبأ له المؤلف رحمه الله من كان تاتيا الموضوع لازم نبتدي كاسن خالنا ونتولي أصلا كل هذا يا في كتابي الآخر يتاتي مثل نقاء روضنا في في جوان تاتي فوقه بعد ما ذكر أنه وكلامي المذكور في الأعلى قال متعقبا عليهم تتيا قام ولولا عديد تاريخ من الشعب المذكور قريبا min take da lujuba na kulli muslimin ya kauni fi jama'a ko ya hadisi sai to alifin shaf da ga yani ga sallan juma'a ga ajin jami'i ko ajin nona wa min adam iqamatiha sallallahu sallam fi zamanihi fi gari jama'a bai kuma zamani annabi zai ni jijin maliya la kana filwa furada mudian kaga da annabi sallallahu alaihi da wa daga zai yi jijin magugi amma zai ne a jijin magugi ya gwada kalima a jikin tafi jama'atin wajen da jami'ar damo ba ci makon zamani a nidda daga tabar da zobe zai gugi jijin ma da fa za na su minu an na halata da biyu da nan nasu wanda ya gaya su ji kasa kanu sai ne ba ya kiyo zai yi gugi jijin ma ya a jikin tafi a kimin ibn shahaba ta a zanen jajin la shi wa ne gan kata la lajima ga tegbon feji jere ka gbogbo kawai ne ko to ojobo olojima feji ki ofeji jima han gẹ́gẹ́ lẹ́jíjẹ́ yá ọ̀gáre níta jẹ́ ó tẹ̀yẹ̀ fíkí òsúnnà bọ̀rì 125-21 gọ̀mọ́n jẹ́ ilẹ̀ jùmọ́tí zanigagbe juma da kala ma'al imani fi salati ala ayi wazi in kana wuce ga da sallar famba bai limani na fa'in a diraka ma limani raka ta wahida nga da raka nike ce bai limani ala likti na fi mutu kadimi mafi diraki raka da ce wasu ya ya daga da ni ko ya da raka ni ba ko fa'in na wuyi zai fi ila ya makura nga raka ni da nga raka ni jinku ba da mayar tsaji mu imani ba ne ne maga sallan ba da mayar tsaji mu imamu ba ne ne maga sallan wujina fa in lam yudrik rak'atayn kaga mu magaje su raka guba man ka hawo da dan sujudan ko tun din man yake sujada ko qu'udan ko ma arjiyo in ko to a te du'a ne yaji tayya aw ruku inda man ya inda man la yara ali tidari raka ko to mutu da rukubo ya bayar da jele gan idrakun ruku wujan ni ganda nan kisaniya ya bayan raka ya ba tona kai na ya kudi arba'an ga zanne ga ga sallar ka gunu a ga wabe sallar jiji ya juma wasu liman da ta yi wa ko wabe sallar jiji ya juma wasu liman ya wa sallar majani ko wabe sallar jiji wasu liman da su ya dana karshe wasu kare kani ne wato zanne nan nga gara ka gunu wa bai gunu zuwa go ya za ta sabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne ga fata wani faja ni fa sallan shi anan fa ni ibn umar qala ibn umar ga idza adraka rajul yawm al-jum'a idza ga da gumbe idza ga da sai ko juma'a yi sallar rak'atan mun ji da sura kali ni salla ilaiha ukran ga raka ni ji shu wa in wajada julusan salla arba'an maga sun liman da jama'a ba ta ake ga shi ani eri sai ya ni wasu ko raka ni ya raka mun wa da wani yazuru wa ni bi masulin qala ibn masul ce je dan mu ga man adraka raka kad adraka aljuma dan ga da raka ni da liman da mun wa ji la da juma wa man lam yudrik fa yusalli arba'an dan ma sun juma da raka wutu wajen raka guni wa kada kawo shekul islami kadalika shekul islami ibn taymiya ulai kai ga nabi an anatin qala wa wala yulamu law fi sabati mukhalif adabe ne ga nabi ne ga sahabe juna wa ka ga ruwa an da zalika ijma'u sahaba mali dan gu be da yi da yana Allah ga ide ga daga ijma'u sahabe jo wa kaulu jumhur ne ga jumhur malik wa shafi wa amru ga rubuta talima malik to shafi to sai jaya nan ga ko alin bani ẹzùgbù gọ̀wọ̀ gan-an yọ ẹzùgbà jẹ jùmọ́ àmọ́ òtù lárúkà agbúgbò jù mú yìí lọ́gbà ìkìlẹ̀ jùmọ́ àti ìsẹ̀gbìlà lẹ́lẹ̀ kúrúkúrú alàgbọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ìgbò ìdí fún jùmọ́ àgbà àjútùbọ̀ dáa ah, ṣìṣùpá ọ̀tọ́ àti ẹgbọ́n tó tún tẹ̀ ṣìṣùpá ẹzùgbì sálà zùmọ́yà alfájírò kó alfáfíkò tí wọ́n yóò só ààgbẹ̀ sálàlá àwọn jíjẹ àwọn sálàlá àwọn jíjẹ yíò alìmá muslim sai muslim wa kitabu salati kitabu masajidi wa mawadi salati babu kara yati tashi salati an waqtiha al-muqtar wa ma yafalu al-ma'mum idha qara al-imam raka ya hadisi 648 al-imam muslim nanu wa kitabu salati babu idha qara al-imam salati an al-waqti raka ya hadisi 431 al-imam tirmidhi nanu wa kitabu mawadi salati أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في تعديل الصلاة ذاكر على الإمام لك نعجز وانسان مسلم الإمام ابن ماجة سننوه كتاب يقام مجد صلى فيها باو ما جاء في ما إذا آخر الصلاة عور فيها لك نعجز 1255 الإمام مسلم قال حدثنا خلف بن شام حدثنا حماد بن زيدي ها وقال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يأكلون الصلاة عن وقتها cewa ji sai ga da je gaci na ji e da sallah fata a cikin sallah da lokacin wana yau awiki muna salata an waqtiha qala da diga kuntu na zan ci na kuntu mu ci ga ganin jode kala ne ga soli salata ne wasu ya sala ji da lokaci bo fa ni azrabta ma au fa da ga da kun sala sun sala hanji ga ne waje kiyo fa sala hanji ga fa ina laka nafila ne ga ina fila yo wallan yazkur khalfa an waktiha wale ga hadisi ya ah hadisi ya ablan umar ga jaji sallah ila hadisi kun ki mangi ebogo ya ya hadisi kun ki ega ya manyan sun na shi ga waga sallah ji zuwa fajiro sallah da wo al-imam sufyan al-thawri a sharu suliti kadi al-sunnah wal jamaa kul muhammad 154 rakami 314 da isnad laba sufyan al-thawri ga ya shu'aibu ya shu'aibu la yanfau kama katabta hatta tara salata khalfa kulli bar wa fajir ina kana soja da mazin ilamin kiyamati e bago za a daga gariye fi nan e do shi jina wa jiki a yau mu ja gun wuta ya do sallah nun al-imam Ahmad ibn Hanbal wanda ke lajema ga mina riwaya aqida riwaya musaddad ya aqida al-imam Ahmad ibn Lajena 56 ga wa salatu khalfa kulli barin wa fajr wani sallah su mai zaguro mai lagede salatul juma wani idan sallah juma da inji guba bai wa du'a li a'immatil muslimin wa ma sai ba du'a ga shehu muslimi bi salahi wala wala na kunja alai bi sai to wa ma sai ba du'a ga sai ciwa ba wa ma sai ga wada kuwa Abu al-Hasan al-Ash'ari wala be ko alibana to an usuli 29 rakami 54 نوع من ديننا من ديني بنوري أن نصلي الجمعة ولا عياد وصير الصلوات والجماعات يعني جمعة تؤيدي لأن صلى نيكيدة تصلي الجمعة خلف كل برد وفادي زمان أبو من زمان دي كما روي عن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج كما ابن عمر كان صلى زمان حجاج بن يوسف ونا الإمام البربهاري شرق السنة ركني 1 2 يقول لا يلي لرجل an ya kuru fulani sahibu sunna ungo yana wa gaza kazar alu sunnu yo sahibu sunnu yo imamu min ya imma ya alu sunna jona hatta ya alama an lauka ita ma fi yake salu sunnati dole wa dogon zanne ji alama ya sunna ya gumi yoyi wala ya kala lau sahibu sunna ta da tana fi yake a sunna ta kulluha ku ce ga logo wa man kala zanne ga ga salatu khalfa kulli barrin wa fajirin zanne ga ga wa ji sallah zuma za guro ma ki sallah zuma za daidai wannan والجهاد مع خليفة وما كان يزمي خليفنا ولم يرى الخروج على على السلطان وما يلقوا سيقوا دا كو بشتي يكون انا بسيف يكون انا ودعا لهم بالصلاة ما بعد وعد سيت وابا سيت سيت سيت سيت جهاد بدري فقد خرج من كل الخوارج أولي وآخره فأنا جاوز دقيقة يا وارجو تشابو تزبو أما بعد ذلك وعزو وعسيا كيا كيا كيا كيا كيا

ngo le ko ebo ne be kinje no mushi lawo ngo atu wa wa wa ju ku ya e za shi wa bari wato bedroom ne ci dare no ko ko ko e ni kaza bollo e da te te ci de da ju ta ti da ju wa tu umai musulmi zannan ngo le ko imani da ja ma su e no jare wa ji le na yo su ti so amma

wọ́n máa jù mọ́ الإمام ابن عبد البر النمر المالكي ولما في جماعة أونلاين يا لتأتي يا تبيل لما في الموصى من المعاني والأسانيد وقال ما يدل على أن الفقهاء في ذلك الزمان من أن الله ما يفتح يزامن وشينا zamani wuce kalu salluna ma'akum a take sallah su mai da shi ne wa ya muru na bizalika a mai jikiyo a mai ji foro gari sallah su ma'abuna rawa ma'amar an rajuli an alil hassan an zuhuri a nan kalu salluna ma'al umarayi ke da kai sallah su mai da cijo wa in akharu to bai da lokaci ba nan wa ma'amar an sabitin qala wa khataba al أن yawm al jum'a hajjaj yutu bai ko jum'a ko fa akhara salat al jama'a ta fata فجعل الإنسان يريد أن يسيب عليه قال جعل جوابه وقال أجاج أنا وقال لك لك أن هذا الشيء وعن رجل من دول لأن مباهم وانت لا أجيب من هذه إلا يعني ما من قابعونكو عدل نصوص الدولة كنتيو لإلا ندعنا yan mai bayan al-bukhari bin wace kuka yari na al-imam abu muhammad ibn azmi al-muhallab wal page 129 gowa kana ibn umar ibn umar afi يصلي خلف الحجاج والنجدة زي طلع زميان حجاج بالنجدة الخارجي أهدوما خارجي والثاني أفسق البرية وكان ابن عمر يقول ابن عمر هذا شيء قال صلاة حسنة صلى يكلكي ma ubali man sharaka ni fi amil jama'a zalin gashin bina qala usalli ma jama'a abu ilay amil sallah da jama'a bani gan al imam ashaka abu usman asabuni ni ta tune ga yake kazu ani ladisi no 55 هو يرى أصحاب الحديث الجمعة والإيدين آل الحديث جي آل السنة جينيك وعد جمعة وما دي إيد الفكر دي إيد الأدوية وغيره ما أن صلاة خلف كل إمام زمان مسلمين دون بلغا يمنا مسلم وجمع مسلمين برا كان أو فاجرا ويزا قوه ويزا جيجي ويرون الدعاء لهم بالصلاة ما يلقوا أبا دعاء وسيش وابع والتوفيقي والإصلاحي أم الإمام a shekaru bin musafir al'ummawi a shani wani gan wanda yake kado alistaci wajen jama'a na jaguni ya littafin alkawa jibin wahaja ya alka suna wibunan wanda ga jibin musafir daga mini a kidin gudan volume 1 page 353 na wahala sunati ajimawu ala sami li'a'immatin musulmina wacce ba'igin والصلاة خلف كل بر وفاجر العادل منهم والجائر ومن عقيدة أهل السنة بودان أستجاء إجماع وجين كيوا لا يمتعوا دشمين يا مسلمي جو كابوني فورو دي لمبيو سيتيانا وبلا يمتعوا صلى وإذا أقول وإذا لدي مجادل تنجادل شا وما يقول تزالين تتزمع آمين الإمام أبو عمرو الداني الحافظ المقري أبو عمرو الداني لتعرف لي قال إطارة وافية لمذهب آل السنة في الاعتقادات وأصول دياناتنا من أي مما يجب الإمام الداني دون نين على الإمام الشاطي بين لي بين لي بكافونه إلي مقراءاته في السفتيو يعني إطارة وافية رقم من 91 هو أن الحجة والجهاد مع كل خليفة لا يقدر ذلك ظلم ظالم nga haji ji be jihadi ji wa fe ji zume be cijo ko zalin chawa bawa wala juri jailin wa kada salatu juma'at wali dai khalfa kulli imam ati yafta la juma be di ba ba ju zume be shin jo wa ju zuma ya e be shin na jo min min aimati quraish baranta da au fajira no le no ko bayanin nan ranar ta yaga wada mun gwamnati gun ya ya jijija igatiya ibiri ji jihadi ibiri ji kazan mujahidin fi ne kuma rubu ya ba da fafatawa sai cuya nasara kaza kaza zanduwa na maga da shakka etiyam jihadi na je shego on nigeria bani mai dugudo gangani da yo da ji ga da nan gaci na zanduwa ne ga da shakka etiyam jihadi abin raji ma da wasu tuma fitina ina na rawar layi na jihadi ne musu kyawar tsaye na maza da jejina a ga mai ba musu ji mai maji ba suna nufin fasari na nan Eh, zane gaji hannu na go ruwan yau ruwa ba da ya tallawa ni kaza gaza umar gaji haji a lo chief george niger nga ya ni hajji niger umar da haji wanda niger which is which wọ́n dọ́dọ́ ẹgbẹ̀jẹ́ ti bọ́lọ́rọ́ umar ẹ́ umar kwakila kike wuda wakewa to akid abu katada abu katada na ya so kusa tashi na ajiruli abu ne na cikin domin na ya mutu a banin abu katada wacce wadda wuka ni tafi ya nuna dole ya suji a dole ya kafin yau na abu nan daga nan da wasu na gari gashe bida abun da ya da wani ce gina da rizo abu katada ga ya fata wa zaka yi zaka yi fata alawa sun abu ka ta daga fatawa ga a ta ta police da zo da fata Allah wo ka ga ritaya ne ta ga dala ne fata mai ku fita calculation ba ke za ndo susu ya ga masiba din biya ni pension ki wa ma ni masiba yin na al-imam ibn al-qayyim wa da isma al-juyush al-islamiyya page 187 ngawa min dinina an nusalli juma'ata wala ya dogari gima kalfa kulli barin wa fajir ya ji sallah to ya idi to ya juma zuma ya zagulo mai zuma zalili al-imam ibn abi al-izbi al-hanafi wa ga litafi sharai nujara kida ta'awuda na 3374 wa jẹ́gbẹ́ rẹ̀yìn mọ́kànlá wẹ́yàna alẹ́rẹ̀jùlù yẹ́rọ̀ jílì ayúsọ̀ ní kálífà mọ́lẹ́ni alẹ́bínú bídà wọlá tí sẹ́ndì ti fàkì láyé mẹ́tì ìrìnàjí sáàlá ọ̀gùn mọ́ta náà wọ́n jẹ́ bídà tó rẹ̀ tí wọ́n a sẹ́ndì tí ló jẹ́ tí wà ní ti fàkù ẹmọ́ yìí rẹ̀ tàbí ṣọ́ọ̀tì lè ti máa ní ayà alẹ́mọ̀ ni màmú mú ìkẹ̀kọ́ adẹ̀ ni máa nìyí wọ́n dẹ̀ mí ni ẹ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n lẹ́nu bí sàtàlọ̀ ọ̀gbẹ́ mi pé àkídẹ́ ẹ̀ lè mọ́ ẹgbẹ́ tó kàmí lánàá fún lánàá wọ́n láyé ń tẹ̀yìn lọ fẹ́ òkú ni máa dá tá فيفضل ليه خلف المنصور الحالي ولا يفضل لا خلفه مبتدين كو قاعد يطلع لو تظن ايه ده الفيديو ولا ده الفيديو عاوزين يقول لي لا دي ادين ويفضل لي الفيديو او فاسقا غير الفكي هو تو يطلع وني طلع زمره ده اللي فاسق كده فاسق كان جوات انا هو الامام الراتب الذي لا يمكن صلاة الا خلفه انما ده لا امام الراتب هو اللي طلع زمره ده مش عارفه هنا كامام الجمعه كده ما الجمعه انا وايديني بايدي كوبا بينه والامام في ذات كل ما يصنع يعني بيعرف او نوع ذلك انا فإن المأمون يصلي خلفه ما وان سنظمه الإمام محمد بن عبد الوهاب يدعج نقع شيء قام رسالة هلال القصيمنة دغنية لتابع دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية الله وهدية page 90 gawa aral jihada ma kulli imamin barran kan au fajira me ye gawa ji jihadi zume ke bishijo aga yogo do da kunan wuri da bu wuri da dede وضلع في الجماعة خلفهم جائزة إنه يشين جمعه أن يطلع زماغه والجهاد ما دي منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل هاتف هذه الأمة الدجال جاء جمعه أن يبقى لك أقول كرشال ومن أدبه دجال منه لو يقول يبقى باني أجاء لا دواء بجو خروج نذكي يجيب شبا ورن إن شاء الله لا بيان جاء وبداني بيوانا وبداني وشل أشيخ الله المحدث في ذلك هذا الخاني وقال تعرف إنه كشف الثمر في بيان عقيدة آل الأثر نبل 52 لو الجمعة والإيدان جمعة تعيد قبع عيد الفتر بإيد الأضحى والفتر والأضحى إيد الفتر بإيد الأضحى هذا نانا والحج تحججي مع الصلاة وترجم بالوشيش وملوك الإسلام وإن لم يكونوا بررا كبوصاج إلى تركيا عدولا أتقيا أمالي زي جانب كرامل دخلت ويشا da wani ogun ẹgbẹ́ wà dìyà tìtì náà wọn mọ́ nílé gọ́ọ̀mẹ̀ntì nàìjíríà yìí lẹ́lẹ́ fìtì nígbà gáàsà nàìjíríà rẹ̀ lé gẹ́gẹ́ ìṣẹ́ fi àìmọ́kọ̀ aláṣẹ́ ni yá fi ká sí nàìjíríà ọ̀zọ́ láti àbọ́jọ yá fi sí àbọ́mù nínú bọ́ọ̀mù ngọ́ni wà lọ àjìnà passport aláàrọ̀ international passport jòkó ẹ̀lẹ̀ jòkó gúgbà kó mm. gẹ́gẹ́ tún ti jáde gẹ́gẹ́ lójì jáde tó court of arms Akawo Federal Republic of Nigeria, which is ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah kama wa. Hmm. Zai shi ma ishu ya passport na na na a custom da immigration ji. Immigration Act din da custom act shi ma kake ya fawa wuce sai ya ji ya wuce wa gawa gwara. Shi wato sai ku biya wani nawa. Wawa ga da jikatun. أشاك أبو محمد أبلا أبو محمد على أندن سال خاصاني ويقدم يدل خاصاني في الكنسي قام قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا وقتان والوتر بعد الفرض أكد سنة والجمعة زهراء والإيدان ما كل بر صلغا أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشار kóńdé sọ̀lá àti ọ̀kánùtì asala mútùjí asuba zúúrù látàrí magari ìṣàwà rífú kádìrá wọ̀gbẹ̀ matayi wọ̀gbẹ̀ kí wúye fada na inda láyà zọmù ṣáni sàlá dẹ matayi tí kó bá tó èkí orí níwọ̀n ìdá ní kílá ṣùgbọ́n mú jìlá àmàrà alágbọ́n ìbáyà malika zaliman gashi gawa wa ma. wayi su wayi governor wayi wayi wayi lalejo wana wayi jimakanta wayi man wayi liman wayi mamu ta jadi dukiya wani zakatu na zakawa fasalatuna wa zakatuna uftani to sallayi ganda zakai yaji guba a cikin ga ya ki musallata wa tu zakata والوتر بعد الفرد آتد سنة صلى وتر نواجنا sunnu yonin bakana wal jumatu zara wal idani to juma sai na juma jire gangan da idi guga bai ma kulle barin tsalliya au fajirin ujin zuba zaguro kuma zuba zalibiyo malam ya kun fi dini gidi mushani kaga ai wani da adini za wuce ni wa uwa su musulunci فقال وقال لي تعرف الهجان فتاوى المناجير وقال إلى الهولة الثلاثية نا الشيخ عمر عبد المني المسلم وكوية ثلاثة يسمون جسمون الانبالي قال أما صنفنا أما صنفنا أما صنفنا صالح فقال كانوا يدا واحدة أصنفوا جعلينيك يتاقن قريبنا وكثلة واحدة يصلون وراء كل إيمان واحد إيه يجي صلى الله عليه وسلم ma ma kana da imamu mufti an firayi kaliman na gashi bi firayu la kad wujida fihim man kala da akthar min al khilaf alladhi la yazalu qalu bil hanafiya wa shafiya ke da ban da sakanya ba don gaje da ban sakanya da sai yin shafiya shi amma yin ga shafiya da najina musalla hanafiya da najina musalla an ga malikiya da najina ba suna musalla da ga kaza da najina musalla najina dini a najiyare sai ci gori ta

àmẹ́gẹ́lì sálọ àjíjẹ́ agẹ́jì ìwàjíjẹ́ ayé àmàlámẹ́tì bí àtẹ̀ ìdọ́jì yí wọ́n ta ní mú ẹ̀ẹ́jì mítìn wọ́tí àlàyé dìdọ̀ ẹnẹ́mi ẹgbẹ̀lẹ́ àjíjẹ́ ànẹ́jọ́ rẹ̀ fọ̀mọ́ká lè rí olùkọ́ àrẹ́bí fẹ́yà àmàlá ń sọ àléhàn ẹzọ́ ló fi kíríkì kirki na wurin nare wasu na anabi wala shi bi ba da tsirai biya da mungana ya fasu ciwacin da shawara da ji ba na kwaci a layi da lazawa níbi ẹyẹ gẹ̀rẹ́ ńgbá ẹbá bèé mi èdè ṣáwọ́ra ńgbá máa lè mi láyé ìlàjì tó fẹ́ mi àti fójì mi àti àtàlájẹ náà sọ léwó káṣì káṣì tẹ́wọ̀ yẹ́rọ ní kéè jẹ́ àìlànà òfẹ́ di kí ọ òfẹ́ fún wọn òfẹ́ di kí ọ fún àtàlájẹ nga bí láṣáwọ́ ìdí káyì ti àlàsánlá ọ̀tùbáàdàn wọ́n lè nà tó ìfiṣi yìí ìláṣáwọ́ ìdí ẹ̀ bila shauri jeri za ibe dege fundun be bila shauri ku ke bai lami ni jimi ni ta ki fuka ki diga ta le ma gari don ngai nalo ta kai da dabo ya ga jiri dege lo ata ji kiyo ata ji ma gari ngai yan na ji kiyo na ji kurkure na bila shauri foti ga azun don azun da gobe da harin na bila kawai ngabo bida kawai ngabo zamu ci wanda kata Najeriya fata ne zamu ci ba gidan

yana sun da bane tsanale na alami mu ga buki yau sallah ko da don imani ya bi shara imani irtika bai je laji lalace lóòtì mọ̀gá yẹ lẹ́fì tí náà gbígbí yìí láti àìgábẹ́jà àbọ̀nàgẹ́ yẹ tí ìdí gbígbí mọ̀ fún òyìyá mọ̀ tí àbí kú mọ́ ibi ìjì gẹ́gẹ́ ní ìjọba yìí tí mọ́sílá ilé bá ní èyí tí mọ́sílá ilé tí mọ́sílá ilé tún lè ṣùgbọ́ kájẹ̀dà méjì tí bẹ̀rẹ̀ títún lókòó gbàgbé títún sáà tí méjì káàkiri bá náà jáde mùsùlùmí ṣe dé ya ci bai kake ne cikin nan yayi to ko sai shi ajibu ne ci maga e eh, da guri ga sai kitan doro ma yana jina jana yi kitan ba ne kai ga buwa na ya kitan ga da buwa da ta ta di kun fitina ga ta mu waje maka dalo eh fitina ga ta mu yali mai amma ji sai sai ja zar kudu bani wale ya da labar asibiti gani ramari har da tsoci ga mana kawo ga magimacin ba a shiga shi ne da shi karin nufuka ne da shi tablet kazo kazo da ta bai ba shi a ke shawa an wa duka ke tinan ya wuce fitina na yaguwa ni tsoci ne mai fitina a shekar doktor na fi da dukkanin mulakali ta ce hirafis na fi da fejuwa 66 na safara min a simati ali la hawaii har tu babu nan wuri a ce da mini alamar yan bidiya yau da cikin karara nan sarku suwa da kalfar fasiki a ga ba fasiki sallah wani mafduli da na gane fada gana a agu sallah fa yin da gari ba ali lawa la yi suwa da kalfar fasiki wawa mazhabul khawarij ga ya gwada gari da ya rula waji ya dai gawa ba fasiki sallah na magayi maza a biya khawarij ya kace ya ke zaci jaga bidon ba ta jima ne zai bidon bai ne to ya koyi ko to ya koyi to ya jini kashi to ya takwa wani na ya masa ba to ya na ba ta adere jin yayin jibo na zanen shiga a su daga gido hannu ko to to so a jiyun gbogbo yi nene mami ne kuna tafi gasar wanda ya gina na khawariji wa zaidiya wa rafida wa jumhurul mu'tazila khawariji to zaidiya to rafida to mu'tazila shi bayanin a gaje irin a shekul allama imamu ahlus suna wal jama'a fi hadha al-asr shekul islami wa mufti anani mufti diyar saudiya fi asrihi al-imam abdul aziz ibn abdul abdul bas ita fi nuru ala darbi wa volume 187 rakami ga biye ci fogo a gan wani sharti limani an ya kuna musliman mini shara ce liman ba liman juyi musulmi wata lafar ulama mai ji bayan can da ba har yi sharatu an ya kuna adlan an tafi halfar khilafar fasiki kashi wata zuna wajen salon mafadi jona ga alaka ne da yari mai je ga guba wasu wa bai na mai jeje na an na tasiru halifar fasiki za ka da musulman wani salon mafadi jona wanda ga yi musulmi wasu musulunci الشيخ العلامة طالب بن فوزان الفوزان شرح شرح شرح المنتشر إمام يا الإمام البربهاري في 344 وقوله ومن صلى خلف إمام فلن يرتدي به فلا صلاة له لأن قبل من صلى ومصر يصلى بأن نجي صلى أن هذا مخالف لكل رسول يقول إن أنا قاعد صلى الله عليه وسلم إنما جل الإمام يسمى به الله تعالى الذي لم يروج فيه يقول لا يوجد wal'an alu a wal'an alu dolali zai ji izabel gidi wata firi yuna wanda zai je ji guluhu daga firi yin wana layu na ma'al musulmi ɗari tsala wa musulmi wa wa in sallu fa na nawu da ifirada ka mu gai sallar zuwa musulmi ga wuto wani je wuti bugi ne bugi ga wuta wala ne wala lan manya man shiga wajen sallam ga azi mini bidai ne da mini bidiya mun al mudassa fa anta tusalli ma al muslimina kai sallah ne musulmi wa muslimu zanna bil muslimina kai da take kilo ba wala to zai wala to zai zanna biya yin masjid masajidi ga kai da ji da kujin ji be limanyan masallaci shi man ko العلامة المحدث حامل رواية Rabi'u والتعديل ربيع بن هادي عمر المرخلي ربيع السنة kenan. Wai ga sharhin na wajen yaki da tusalin da asabu da alifu na 3272 gan wasu sahabatu kanun salu na halfa da gidai sahabe da a fi sallah zuma yin gidiyo yi salu na wara alhajjaji yi sallah zuma jaji ne yusufu Wai salu na wara alhawariji a fi sallah zuma a wariji yau ya yi da rasu da zuwa sanin amara umar jama'aci kamar hannun sa sanin jafurga a na ta jama'a ko alana ta gaskiya zalo ta hadu lage yana aljama'atu na wanga da biya tun da sabi wasu buli ce jin gudu na ibnu masud ya aljama'atu ma fukan haka wani kun da daga jama'a ga ne ga idi ga ne da gaske na ko ga idi waji in bayan na wala ga yi gaskiya da hadu ga yi gaskiya zamani annabi yo a zai ni bugin fuli juma wanda ga yi na ga idi yo ko ga zan dole ya ga yi ko ne jini no wanda ga idi yo sai ki bugin sunna ni keke nga mai allahu yana hake ɓata da intifatu a maganda kake yi daidai yanzu ga shaida ɓata yi kafiri eh a ga shaida ɓata yi kiyo kafiri ji ne kiyo ganda ga yi daidai yanda yi daidai yare a shaida shi ɗan bidiya yau sun faye shi ɗan bidiya kawari shi ɗan bidiya yau mutazila shi ɗan bidiya yau murji a shi ɗan bidiya yau amma aka ga yi kafiri ya fana bidiya gando shi za mu bidiyoyi ọwọ́dí lè kúfùrù zagbaci bidiyo wunje ya kufurwa zagbaci bidiyo wunye ya akida zagbaci bidiyo wunje ya akida zagbaci gaskiya wai wata wunje da shi micho zagbaci otoma gorogobe yana waye jin ya hadin ga otu ji shigo da otu ebe jito hajjiri wata ne fata ku zuwa su dincu wallahi gaji mamaki masu sashi yadda cizon da kawai ne gugani nan coci guya wuja gafara gaji mamaki mai fari kyamun dubi na wajen ajiyar yi shi gidiyo ne ẹgbọ́ náà ẹ̀sà wá tó ẹ̀tùtù bá bò lọ́wọ́ àrùkúrá gádẹ̀gẹ́ tàbí ọjà pọ̀ wọ́n kábẹ̀ wẹ́ azàzàjà débi tí dẹ̀rẹ̀ bí dáàbà àjọ tó kó fi ìdí àwọn àdájọ́ ẹ̀sà tẹ̀sà dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀gẹ̀ kínú pí àjọ mẹ́kẹ́ àgẹ́sẹ̀ ti tí ó àjọ bayanu gurgudu na majijiya kada zan gata ya addini wani a mako zalika mablaguhu min al-ilm àmọ́jẹ́ mẹ́jìdì náà tó kún ẹ̀wà alẹ́kẹ́rì yàjá ìyájẹ́ lẹ́lágún mẹ́kàntà ìsìlàmíyọ àfẹ́ẹ̀dì gíblà fún fílò mẹ́kàntà lọ́kùnránú bá ẹgbàgá àti àgàtọ́ àdúgbòtà lúlú tẹ́lù sí mọ́sáájú lọ́kùnránú bọ́kànlẹ̀ púpọ̀ kàlù tí wọ́n rẹ̀ ilẹ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ ọmọdé ìtọ́jà àkẹ́jẹ́ gẹ́gẹ́ kó ilẹ̀ yíká wájà ẹ̀mí àlóògùn mẹ́láṣí mẹ́gbẹ̀rẹ̀ mẹ́gbẹ̀rẹ̀

pátá wà pé ẹni ìgbòrò owó bẹ́ẹ̀ ní aláwọ̀ àánú lábẹ́ a bẹ́ẹ̀ tìmọ̀ pátá àdéṣì náà bá ní lójú ọ̀sọ́dọ̀ pẹ̀lú ní gámọ̀ mọ̀ sí ìbáni sọ̀rọ̀ ní gbáyé ìlú náà àmọ́ tó gẹ̀ẹ́ gẹ̀rẹ́ lọ tún yẹn gẹ̀rẹ́ àánú láì kàbí náà bọ̀ ń gọ̀ọ́ yá àlẹ́ tún ya ààrẹ iná ìlà ìwé ni ẹgbẹ́ ti ti وراء إمام الثوار قباء لا يصلي بالناس قالوا لعثمان إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتعرض فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس لا كافو نعم سيدنا عثمان وقبانا إلى جاء آجة قلبة ثوار جاء قلبة مدينة زانت زانت tí ṣe rè déédé òun tí ò fẹ́ dàdí kí ní fẹ́ dàjí ìlà ìsálà àti agagbe ní osman ìmá àwọn èsì tí nẹ́gẹ́ ìlà ìsálà dẹ́nọ́fà òtún mẹ́lẹ́ àmà ìlú ògbọ́gbọ́ wọ́n yá àdé tí yà ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ìdè ìbú sálà tí ní osman mẹ́tẹ́ ìgbẹ́jú sálà ju sálà fẹ̀yìzà àṣà òfẹ́sẹ̀ níbi ìfà àtẹ̀hùn aga jíjẹ dé òjíjẹ dé àmọ́ gábé jíjẹ dìde àti alẹ́ mi dìde àrí sọ̀lú màáwù yà á nà á bá ìsánú rẹ̀ ju tó bí màá nájú sálà dẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lú burúkú fa in asa fala tan fala fala tusi ma'ruf in ga jere ne ga jere da biyu na ga sai na sai na sai na kuma yau hawari diga hawari diga yau suwaru ji da hawari diga ne sabi a diga mun goba ti jenne biyo ne amma jenne biyo to sai na usman na dumba dumba sallah musun ciki fasha ibn rujo adawa pdp e be pdp kai pdp e da pdp eh, da. Hmm. babu gaskiya ce hmm. a yutu a shekaru amuru abimunin salim littafiyar shara'in ofeja littafiyar shubatun haular salafiya nan page 134 ga wani hadith wa illam yasbut riwayatan kama qala shaykh hadith ya sallu khalfa kulli bar wa fadi to ba hadith na tazwa fakar tabata jirayatan wa tiqadan wa azbat wa bi tafiqi qali umma sa khalfa kulli bar wa fajir ko ga wa ta zu da aqida hadith na ga solu khalfa kulli baro fadi na hadith na ja amma da mu da ya lu sunan jobe imam ga da mu ko da da wadi sallah ga ngani biwi ko mu hadith na lillahi ya ne na tun shi ya lillahi ya kan ke mai tun shi ya ga ya ne ko man taraka salata khalfa babu alibidai zai shiga sallah lugwa su mai tashi yin bidiyo nan aruf au khalfa mutta asi alfasad ko zai yaje ba nan ga ciwon fujuri nan fali aji zajiri bil hajiri wayan nan ne in haji jira biyu ne wayan dan bidiya nauyi nan wani kai yi jira biyu dan bidiya mu je masalu na jiwa put in consideration nan la Allah za ta kalfa la ta juzu waya gaga wa gan sallah juzu ma bu kiyan au Allah ba ko ga ba sallah sallah wuce an kiyan wa da waya sallah wuce hanya ah. ibn qayyim asratu hukum tarihi abu wagan 45 go kari amara annabi sallallahu alaihi wasallam yusa bi khalf al umara alladhi yuqiluna salata an waqtiha annabi sallallahu alaihi wasallam uge zulfu ji sallah zuwa da cikin na jeji sallah da lokacin wani wakila za a cikin alibi ala lokacin ne ya ce da guwa wani ni da jeji mu zo mu je jihadi ka za mu ne alibi ya ne safirin ne alibi ya jami'a ko kada alibi ga Allah ma su ga alibi je sallah ne wa hum kanu ya da zura a sai da sallah zuru fata خاصةً إذا وقت العصري هذا لوكة عصر الجيم القيم فأمر في صلاة خلفها سيد عليك مقعات عجي صلى الله وتشوف ويقول نافلة للمصلي الناس النافلة لأن يصلى لنا وأمره أن يصلي صلاة في وقتها ونهى عن قتالين ابن مجزا صلى الله عليه لوكة شو عليه مقعات البشير إنك سنية قوامه الشيخ مقبل الوالي قالت لا شريطة فولوم 1 page 40

sai wani roƙe makaranta nan mugbin mutum shi ke kenan ya yi sallah ba a ga mutum babu ya yi sallah ya bai sallah ya bane bai bai a babu a mutum sallah ya kawaji ba mutum biyu ya kafiriya bi bai sallah ya bane kibo ya guluya so wàlé ga ya ga yẹ dánná ya gba ní ipá tó bá nínú ìlú àjúkà lókacin lóci a ìbòdé àtàwàtàkàtà fàájú وقالوا لتعكي يسلس لطرطاي الإلمية فضيلة الشيخ ربي بن هادي المدخلي page 379 لو 380 daga littafi a ta hasu bizanimu ga shekul islam ibn taymiya gan wale sadil muallimina an yuhazzibun nasa ugwan ya manja na gaza shiga kiri kiri kiri na ويجعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء أشعتي لنا كي لأنهم قد تاكان يمي جو بالجمع كان تاجينا قد تاكان جمع كان تاجينا بل يكونون مثل إقوى المتعاونين على البر والتقوى أجا لا تدج غوا سولوشي أشعتي لي فريدو تنبري أما بين بدسوية تيجينا كما قال تعالى يا الذين آمنوا يا نجاي ما إذن لا تهلوا شعر الله ولا شعر الحرم ولا داري ولا القلائلة ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولدوانا وإذا أدلتم فاصطادوا ولا لكم شنآن قوم على أن ولا لكم شنآن قوم أن صدوك من المنزل أراني أن تعتدوا وتعاون على البر والتقوى ما لي شيء قال هنا ايه هو يمس نظام ما تجدون شو بقول يعني ما لا يجي قالوا هو يعني يا خطو يسوى يمكن تلقي وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد أحدا bi muwafaka ci fi kulli ma yuridu in goyi ya manna wa ga jiba kada yin dole ne ni ga da na correct ya ni tuni dari bisa dari mun eh la ni tuza wangi dari bisa dari a sai kiyo sai alali e gogo in goyi ya manna wa ga ci alkawari ta gaggari bisa talimu ne wate ne wazi ne wate ne tafsiri shi wate ne wajiya wa soga jikiyo soga wa famishin rani da ni kariwo turabu na uniformi kariwo shi na uniformi ake ake wate ne jim ziyara ake ake wate ne wate ne kawai ni iko yìí ń ta kí mọ́ ń bọ́ lóun gáà nìkan ìdílé lágbègbè àmì tó nígbà ìwọ̀n alágbègbè tó ní àníkù ẹni wà láwùn lọ sónà tó èkì àmì tó sóyè kì í àrìtó àlébì gẹ́gẹ́ lè bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀kí ẹni mọ̀ oúnjẹ alẹ́gẹ̀gẹ́ oúnjẹ ìsọ́nà ìmẹ́yìn ọ̀lẹ́gẹ́ tí a ti rí tí ò tí ẹ̀sọ́ ní fún ẹgbọ́n láti ẹ̀kà àti ẹgbọ́n lè dàgbẹ̀wọ́ gan biwuwa fa kaji ala kulli ma ridu wa muwalati mai wali man man tuga ji maka to wa wa da nura sai zane mige wa nan wa muadati mai yuadi zan duwa ne ma mige na bonan goga do ke no ngunya ta bal man fa'ala hada ne da ne gaji yi ne nan ka da mintin ki jenkin khan zanne min ya kai jenkin khan ne ta ta annabu felo wa amsali alladine yaj'aluna mawafaqahum sadiqan waliya na da la zan duwa ne ga ajida shi wadda yin turon da ake gani zai dagu kemne ci ya ke lenye da daraje da ki mai da kaze da kaze na sai ta ji ya ga sai ta yi ji kaza sai yi ji kaza na ji ta gaskiya ta waya ko ji na ka ta gaskiya ra wa ya ko ne dimi ne man wa ga da yi tu da ji ma dukiyan na man guta umu tamamul minnati gangari ne fiki sunnati ko ma ke hidajin nan alhaji bajin na ce e gari nan gubare ko yanzu ga a sojiyar sunan nike ce na ga a gida a salat bujo e da na gida yare ko yanzu ga aisha a lati gani ya zai nino da ba kutubu da nufadin islamiyya e da na gida yare zane ga zuwa a gari man daga duk daga nawa ga daga kitu zo da za ki ba ta ka da ga na kun kuru ga wa an yare kuma da zaka to da ki ku zuwa sun ke fuwa gidan wato to zan ciya ko ka su ka ji zan to so ke ko ga ga wa gari na ga wa ya le man ba da ga le man ba ne hukunci ga yake hukunci mu ta duru wani ya zubilla ne su kama da ne su kama kida wa ji lalace Allah kiyaye mu ga da Najeriya ومن خالفهم عدوا بغيضا زانا ما قال يوبانا وقال يمكرنا عن نبونا wọ́n ga irin na maka ta asubanci magana mai irin nan za ka ce wasu a ce nogo gudu to kilo su ce nogo wuya ga za ka ce jin sallama wa ya wato sha kilo ci jin sha ran wuri ja wuya ga idan da bakon nan za ka zaga ba za zan كل الأداوة ترجى إماتتها إلا أداوة من آداك تقليدا أداوة ما توزوا أما من بذل النوبة أما من الله سيشن نوبة نعم نعم سيشن نوبة نعم سيشن نوبة بل عليه وعلى أتباعين عهد الله ورسوله mutakin man bato zai shiga na mutum man na togi makanta ibeniyo alikawar ne ya soci bi an yi tiwo Allah wa Rasulullah lana to ci betuci wa aluma amara Allah bi wa Rasulu amma je na to ci betuci gaji foro ga ina gaji mu jina fa in kana ustazu ahadin mazluman aga aga manya zanno ci zalunci na faro wa ya kiyo wa ya man nasara wa in kana zaliman magaya ga manyan suka ji kiyo manyan suka ji zalinco lam yu awinu hada zili ne ji ba tun man zume kiya zalinco ma bayyan na awumi ne ji makanta ga man gamman yanda yi zalinci haduwa kama sabata fi soyayya ne na bi sa sallan jama'a ne sa sallan ga otura haka zaliman aw mazluma yayin ji wa nasara mu yi azuri ji zalinci ne ko so zane aji zalinci na ba ne da na gaji kiyo da na gaji babu lábẹ́ ti ájá tí èlà ṣubú àdé gọ́ọ̀rù daga títù sokoto arìnrìn títù sáà kí pátá káàkiri àyó sójà pátá káàkiri àyó pọ̀lísì pátá káàkiri àyó tíwù dìfẹ́ǹsì pátá káàkiri àyó lọ́wọ́yà pátá káàkiri àyó kó zàlẹ́ pátá mọ̀ yá yìí fẹ́ tìrànlẹ́ yàjú kùrú dìdí kí ẹ jídà fún wa ẹgbọ́n òwújọ́ àgbà òwújọ́ táà mawuci gar hudu da hudu ta yani za mu rike ke ba ke ga hudu ga guba ga da khariji salafi akadi a ke da khariji ngoji ya ma ji so sai tire wallahi ilimi amanu yore zanika zanika da jeje gan ya da ta mi pire da jeje da sai ta mu gare gure ba da zane ba ta kun bi gare ma da lawo ejo

mujikatu wani makanta ba za a gaika ba da wasu ci na wasu babo abin na na isha a rufi gani ya lasa a tsoro ku tuba ya tsira su musu abai da cin ta shana je yi ni a rufi na nike ta kuro a ga hausa ya anabi yun gani hausa je yi ni a rufi na nike ta kuro to sun yi da ya jikiyar a mai tattu church da sunna ni keke na ya Allah ne ki fata da ittifaqi jami'a shi ga ganna mutazila ga ganna a shara shi magama kar sai so magama an da ga nun wazo amma la ruwa su su majalla al-alam al-islami na da zabidat al-alam al-islami producer adadi 2189 yana publishe bulletin for 8 safar 1433 ko 2nd january 2011 na page 7 bu tekmul jirasa a ga ibeji preparation yin research wuce na ake matsala alkufuru ya hukumu bi gairi ma an sanar la wuji kiyayen wuji matsayin new dia na ibn abbas mafiya kayan labar gadon ba a bai da kufurin da kufurin ba ne ya gari da shi nore ba ga arifin na hannun allah kiyaye faƙiru zama da alama shek muhammad ibn salih husseini tafsiru da da ko daga majalla yan na yaren farsiya man gina hadal asar la yurdi haula al-maftunina bi tafsir na ji asare ibn abbas nan a zai je kula yanzu mutunci wani ga wucin mafiya a nan صاروا يقولون أجاد أجاد هذا الأثر غير مقبول أثر ابن عباس الذي يقول من الكفر دعنا ليس من الكفر الذي يرضى تظهرون إليه كفر تتنجي كذا كذا كفر نجو كافر جعل كافر تنجي قال نفاتي قال لي يا أبوا ولا يسوع على ابن عباس أما قال نمتظر ابن عباس sai yuqalu lahu ya shidayya ya daga kai fa ku kai fa la tafsiku kya ga ga ga na tasu ta nan wa kan talakawa man wa akbaru minkum zai shi ma wacin ga ina garin nan koyi ga ba su nan wa afdal wa alam bil hadisi amma da fa la ga amma da ilimi hadisi gan wata kuna ya mai gaga la na kabaru ya gwa fa kai fayafina kula ma jihadiza yana so kun kiyaye nan man ne shi shudu zai yi nan man wuce ko wuce ko shi nan ka shaikh islam ibn taymiya ka shaikh islam ibn taymiya nan wa bil qayyim ibn qayyim wa bayru ma wa bayri ma ta zai jaya nan kullukum talaqaw bil qabuli aga ne jigo wa yatakallamuna bihi amai go ya dashi wa yaqulunahu amake ndo amake amake mu yake la wu dula no shi ka dubal asar sai asar ba sai na kufri wa ta zu yo le ko báyí ìràṣìwọ̀n ẹ̀rọ àtọ̀rẹ̀ ìrìnà àbá tó ní jiya ń dájọ́ àjíṣà àjẹ́lá òlótí òṣèrò tó tìkì láàbù náà lè na, àjíṣà ó ti yà ìràmẹ̀ láti àǹfààní àrífihàn láìsáàrì bí wọ́n ti láìlẹ̀ jẹ́nà gọ́wọ́ jíbẹ̀ gẹ́sùn wọ́n ní àbẹ̀yẹ bó tí ga tó ti mọ́jà jẹ́nà wọ́n ìfà kí lánàá wai ba jẹ́ ó gẹ̀rẹ́ àjíṣà ó ti yà lánàá wọ́n Na láàjíṣà láti kí ọ wọ́n ní àjíṣà lè jú já kó hadith ya sai ku ni ba ji ya kuna dai ku umara ya gaje da shi yukari gune shirara nasi ko idan da jejeji lato ba idan e da gune lafiya iga e da ji soja ya ma iga e da police ya ma iga da je gobiya na ma iga da kaza kaza hadith na gima a mai laji wuja iga da matsayin na matsala ta kasu hadithu da ya fulge da ji tarawa da wuce lafi kiyo ila kula da musulunci wo asali ibn abbas na ta sun wani jiya ga imamu alisunati wal jama'a imamu ahmadu nambari na ji hajjali 241 after hijira yana kada ismail ibn sa'adi fi suhala ibn hani ga sahatu ahmada ga bi imamu ahmadu ga wa mallami ya kun ma zalla ko da ya kawo hulka fi hukuntu fa ma'azin kafin da kiji da abin nabo kala imamu ahmadu ga ko furun la yi kuri jimina millaci kafin ciwon na awa zazu musulunci wani kafin wula yin na la'alaliya nan ko kagun layan nan lagaje ya da littafi so ya ciya nan da bayanai cewa da buru nan wannan ma ta da wa abu dawo da siristani alimama abu dawo da hujja alimama amadi ga su ala tubo page 114 ga an ƙudu bi ana ji da yake ayo mallam yakub ma zan zafo la yaka umul kafiruna ajabu bi qawli tawus wa ata al ko wa zakara shekul islam ibn taymiya fi majmul fatawa nan ibn taymiya tuye majmul fatawa wace da mirzu ibn al-qayyim nan da ibn al-qayyim hukum tarihi salatu an da imam ahmad ila an kufin mazkur fi hadi hukumi idan an imam ahmad ya tiya kafirci na da man da kuma zalfa da kabul kafirin fa qala ngam kofurun la yankulu an imilati kafirci ne wala musulunci ba mirzu imani babu hudu da babu imani sashi da wasashi da ba fa kazalika al-kufra ta yaji amin zalika amul la tarif bi don ga tun da ne za a da shakar tiya ko za a da kyan da bai tiya kufur ruwa nan ke shirkun akabaru ko ko ya na jibi a cin gaganin ga yan yawa ga a ganin abin wajen duka ni wajen tiya wajen kafiri ni wajen duka ni wajen tiya inda kufur bi inda ya takafiri bi talazun tafsiriyar jone-jone wọ́n lè lápún náà ńlá táàkì wọ́n dúró àlẹ́ ìyàwó àǹkáwọn lórí dẹ̀yíyà ẹgbẹ́ náà ìsì ìlànà yẹn gbogbo dán lẹ́gbẹ́ ni wọ́n láwọ́ náà zak usama akẹ́dàdán kúndá ẹ̀yẹ́ náà nígbè tó bí òfẹ́ di kí ọ òfẹ́ ìgbẹ́lá ẹ̀ la usama mọ́lá lẹ́wọ́ lóò yẹ bá kẹ̀lé lọ́tọ́ bá ní wàbẹ́ oúnjẹ mú sóńtì wáyé zàdé jí ní àjá sẹ́yìn olè èdè wọn pèbè lálẹ́ fẹ́ wọn wájú ìlà ẹ̀ la mọ́ àyà wọn tó a ànábi díkì a ànábi ànábi yẹwò ebó kàrí na tún lọ gan wọn díkì ọ na náà jẹ ní ànábi gbé yàwó sábà sí wà lórí da fa'a ke àná. alima muhammad ibn nasiri almirwazi na jihadari 294 after hijira nan wani ga tabirin kasirin salatu ga wannan na fi hada kudwa bi marrawa anu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in yi gaza shi ya tsaye yadda yi ko gabe daga basu da hadin sa sallan jojo a ta juna shi nan wa idza fa irja'u lil kufri furu'an duna aslihi wa kufri jawala ji ko ban da asali wani la tankulu sahibu wa lil millati millati islami ne zagaye wuce jiwa ya a wuce musulunci ba nan kama sabatu kama sabatu lil imani min jihatil amal far'an bil asli kem na imanu to je gwala gishi na la yankulu tarku amilat islami na gwala yoci wa wazazu musulunci ba ne al imanu lak wallahi la yaminu man la yaminu jaru ba wai kauko anan zanen makwabci da aminci ga zanen imanu wani ليس المؤمن بالطعان مؤمن في الله يهاونا ولا اللعان مؤمن في الله بكتنا ولا الفاحش مؤمن في الله يجينا ولا منا ولا البذيء مؤمن في الله يجوز فقنا ين يباتا نجي مؤمن يجي ين جاني ذات نقول عليه عليه ين يبان مؤمن يجي ين جا كل اللي كان نون دي مان كاي ولا نو imani da na dadi amma imani da na duniya ka makanta no ne iman ka makanta wajen yin ko za mu ce dai eh za mu ce je ji za mu ce je si za mu ce je ji za mu ce mai je i ba ta zane shi ma ka ne ga wani ga dani bani zane shi shi wa lecture attend ko wa test ka wa exam ka ko umaji amale ju tu makanta wa wo le da na furu ja ma o ja tulwa zane ji makanta amma da na tun ya to registration ji amma kaloci umbeleto kaloci wọn àbíá kaloci òká tẹ̀sí kaloci wọn àká kaloci òká sẹ́rẹ̀sì kaloci wọn àká exam wọn lẹ́dẹ̀ bàbá kàdúsọ́rọ̀ àwọn mẹ́kẹ́ gẹ́gẹ́ ǹdẹ́ yí ìbàwọ̀ ǹdẹ́ jí ìbàwọ̀ ǹdẹ́ f bàwọ̀ tọ̀sọ́dà náà student kú yọ háyẹ̀ sáà wúlò sí kí ọ̀dọ̀ ju kárọ̀ bá ومن ذلك من قول ابن عباس في قول ابن عباس هو من لم يكن ما زال قول لك هم الكافرون نعم nga kala mu aqiba ala sari ata no kufrun duna kufrun nga ko kafirci na ku kafirci anan wa zulmun duna zulmin zalunci na ku zalunci ci kwanan wa fisqun duna fisqin fasikanci na ku fasikanci ci kwanan wa kad sadaqa ata wa ta gaskiyata kad yusamma al-kafiru zaliman wa yusamma al-asi min al-muslimina zaliman zaliga ikafiri na eh, ga azzalimi da ga ke lokacin mafiya da ke ga azzalimi fazulmun yankulu almillat islami wa zulmun la yankulu a da zalunci ne wa zazuna amma da zalunci ne wa zazuna so ya zuru ga wanda ko furu ya zanen lawo ne tafsiru ne tafsiru tafsiru ne kuma ne mai tafsiru ne yadda na ne alimam ibn jariri a tabari na jihadi 310 na wai ga jami'ar bayani tafsiru bo yau a wula hari la kuwa e ganna ta zuga ya ba mu boci daidai gana rai kauli mun kale ga zaliga ga na zalata hadin aya aya ya mala ya kuma zan fara ka mun kafiru mutuncin fi kufari al kitab ya kan kafiru ta kitab shi da anna qabla wa ma ba da min al ayati ko fa fihim nazalat ibn ali ya kan na tare ya ta ne sai al kitab gabo wa huwa al ma'ni yulabiya ga magai fariyo wa hadin ayati fiyakum الخبر عنهم فقوم خبرا عنهم أولى فإن قيل فإن قال كذا أنا جاء لنا فإن الله تعالى قال يقول جد الناس فإن الله تعالى حقيقة جد الناس قال أما بالخبر بذلك عن جميع من لم يكن بما أنزل الله إبنا سيد عبد الله دي إتيا زي يقوم بغير ما أنزل الله بينه فكيف جعلت وخافت إلى وشعبين عن كتاب كونه كتاب وإن الله تعالى أما بالخبر بذلك ceci wanda labarin daga bayo an kawalin kanu yakumun lawon lazi hakama da fi kitabi ko jahidina fa bar hannu annahu bi tarkimul hukm ala sabili ma taraku kafirun ugan zane shi be shi shi e da ba ku ci biyan goci na jin jiji na nan amma ku ci ne bagan da su jahidina sai eh, laji hudu da da hukunci ya tsoye ce wata tsoye ce gaza leji kafi yayo muka zari kalkau da fiye kulin mallin ya kuma na zan lawo jayi bi fawa bin zai kafin kama nan da nan wata mina zane ga da ba bakuncin majin bayan na tsoye jina nan zane ga in gaji ji hudu ji zane ga ya giyo kafin ne ga su musulunci wani ko majina masu ko ga ya kofuroni a su garu da ne ibn abbasu su gana al-imam ibn batta wai ga na jihadi da 387 na riba na tubo ga volume 2 723 babu zikirin zunubin lati tafsir biya babu zikirin zunubi lati tusayiru bi sahibiha ila ila kufrin gairu kharijin bibi min al babu ne ga yakin kafirci na a jiki na yau na na ne za a kai kafirci ne za a ba wa mutum mutunci wani wanda kana jin da hadal bali min ya nuke bali na nusu ga alukum ga ma da Allah wa wa da asar sahabati wa tabi'in mala asar yin sahabi da ba su gan da zan ci ka ne Allah ne kufra gar gar na gida ne bidati ga ko mu da dan yawa wala da musulunci ba ta goyo ko الإمام ابن عبد البري ويقع تنيره فولم 5 في 74 نواع جماع العلماء من يجمع دي على أن الجرى في الحكم من الكبائر إذ الجزال تود حكم تجاه الكبائر لمن تعمد ذلك عالما بيا أنا قاعد جنة بيتي كان كم تمجي لي من كنا روح في ذلك آثار شديد عن السلفي على آثار صاروا إلى السنة اللي قلت علينا رياض من يجدي كبار سلف وجوه قال الله تعالى سيد منافق قال الله تعالى سيد منافق ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون dan ga ba hukunci gani ta shi yana zaune shi kafirin shi a ya zalimi shi a ya fasiki shi na zalafi a yi kitabi a cin قال وزيفة وزيفة قام وابن عباس وابن عباس ويا عامة فينا وما لا تيتم تيتم يبقى لبرت دون من لفظي زاد خصوص السبب قالوا قام ليس بكفر ينقل عليه ملتي وجه كافر كني ولا مسلم جنا إذا فعل ذلك رجل من آل هذه الأمة daga eh, da mini al'umman nan jije wuce hatta wa wuje na buwa musulun jona wa ya ga suna da musulun jiyo jo hatta fura billahi malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir so ga su ko suka ji kafici da soyaci da mala'ika da littafi da tushi da kwalifiya ne rawa da ma'ana an jama'ati min al-ulama Allah da ma'ana ga labi daga ban manyo ka kai bita bita awil al-Qur'an mana ke fasara al-Qur'an da min min Abu Ibn Abbas Ibn Abbas da ga yace kufun da kufun na wa tawassul ta ta ta ta ta al-Imam Samari na jaji ne 510 nan wa ga tafsiri ayan nan ga wa'alam da kitare أن الخوارج كده خوارجي يستدلون بهذه الآية إلى آية نجوجة ويقول تعالى قام من لم يكن ما ذا الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يكن ما ذا الله فهو كافر أما أقول من سقوط الجنان لأن كافر وعلى السنة على السنة جماعة لا لا يكفر بترك الحكم على السنة جماعة وعلى السنة جماعة وعلى السنة جماعة يجي لا بوابيرتun ga tafi rikin da mai shi bayani mai ìmẹ́ ìgbàgbé ìmẹ́kẹ́ ti járe ìmẹ́ tí ẹ̀wọ́ wà ní mẹ́nu wo ní òye tó lọ́pọ̀ àmẹ́ẹ̀dá àti ìrẹ́kẹ̀ tí ẹkùn statement dọ̀rí pápára ní òkúra ọdún sún jíwà ọ̀gá ilé bẹ̀rẹ̀ pdp wà lè káàkiri wẹ́dẹ́gẹ́ gbogbo àpapọ̀ òṣèlú kí òṣèlú kòríà wà lè káàkiri ọ̀gá ti kẹ̀sẹ̀kẹ̀sẹ̀ wà lè káàkiri wẹ́dẹ́gẹ́ ṣé máa lẹ́wọ̀n fẹ́ jírí da sáńdọ́fẹ́ jírí sáńdọ́fẹ́ ìyá ẹni pátá ń kú ní musulmi amma wula za mu jo suke gafi yin na gyara al'imam ibn jauzi na jihar ne 597 na wani ga zadun masiro yawon fasul khitabi ɗaya na ƙirgan na wuce gankona annan mallan da yakun mazan Allah da na ba hukunci bai da so shi ne yana jahidan lahu wuce juju jin ga yadda ko ya suna na dide biya alkur'anu ashe da kuskure suna na biya ashe da kuskure kuma wuce da gangare juya nan wawa ya na muhammadu na zai dautar da wasu shiga cin yana kama fa na fiye wuce mai wuri jina wawa kafirin da mai kafiri wa mallam ya kun biyi da ba ba kun shiga alkur'anu ya nan ميلا إلى إلى الهوى وتعب فنداتير منا من غير جهود وما تجهود أنا فهو ظالم فاسق للناس ظالم يعني فاسق كده وقد روي عن علي بن أبي أنا علي بن أبي أنا وقد روي علي بن أبي طلحة علي بن أبي علي بن لا بد يبقى ابن أبي طلحة عنده كلام من جهاد مع ذل الله وقد كفره da ga jeji ko gina da sun ciki nan da na ne kafiri wa man akarra bi da na magana da din da sun ciki nan wa lam yakum bi amma wulu ba kun ci ai ko son zuciyo na fa wa zalimun fasiku da ya zalim ne fasiki lalle ja da na ba ta ga wato ga nan wuce ni ga ni to yi wani magana da ne kayani a ta da zo na hukunci lona يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به سو سنة كده شريعة لقوت ومن عليها أقول لأنه قال له وطول قال شريعة لقوت يقول له سيبقى وكنت لقوت جان kájì wọ́n ti lálọ́ ààrẹ ìgbẹ́ ìrẹ̀ olúnga àyà àrẹ ìdòrúra ìgbó ìtàṣù pé ìdòrúra àti ẹni alámẹ́ta dánú jí mọ́ yorí náà ẹ̀ta àtòmílẹ̀ tó agbó tí wọ́n lóyún wáyìí

láti tí mo dáadé ń ga ẹ̀lá ní ìpìnira ń gá àgbẹ̀lú àpáta ìkáàkiri kílẹ̀ ìjọ àdá olóyè alálòkò tó ga ń gá mọ́ ìjà àjẹ́ tó ga dáàbò àlìmọ́ yẹn tẹ̀sí mọ̀ ní ń za límì ìgájẹ̀ ìlúgbà àzáàlì ní ondodikí ondogun àzáàlì ní ní ní mẹ́jọ ara yẹn bá ti ní kí ẹ̀jẹ̀ àdíṣẹ́ àlejò yẹn sá ti ní mọ́ kí ẹ̀jẹ̀ ká ìdẹ́tù fìtìyà mọ́ wunde gane za mu ci fomu shi shi be ci ta ciwi nan wunde gane za mu ci diki nan za mu ci fomu ci ci gangani be ta ci ta ciwi nan in na mushriki be ci ga ne be wa lokun da joyi ani be inna la nastaki bi mushrikin ye wa te mo ko gangani de mushriki ya ta ganna ne za su ne diga da azaliman yantaki mu da kadin mushriki wani la dia ne ya jan ani bi ja can al'imam ibn al-arabi na jihani ni 543 na wegan church guya a kamul kuranu volume 2 page 624 ga wa'aza ya talifu in hakama bi ma inda hu ila ga ba hukunci da yana wuton layin bene ila da bubo ne ala annahu min injin layi wasu yoto na na ga yin yoto yoto e eh, za 1999 constitution yoto 1999 constitution na ga yin yoto ko wani ga mai shari'a ko ko yoto zanen wawa tabdilu da wujibul kufra da na tabdilu jo na gai kafirjo wa in hakama bi amma ga da ba hukunci da yanda ke kai hawan e go tuye mo wa mafiya da yembe wawa zambu ne zunubi to dire kuwa al fira to ala ta ali kunati fil gufran lil muslimina ga fara so ko da ga yuwo da ramu ya so ko ke na dalilin usul ya al sunnati wal shekul islam ibn taimiyya fatahuhu gawal insanu zawangima mata halalal harama kunga alayi lajaramu almujmawa alayi am harama halala kowa ramu laja alayi almujmawa alayi na da ijma'a tubunan au baddala shar'a ko a kere ya tsoci sabon gobe yana ya tabbiru na limamu kurtu jube da yanyi yana jiyan soja lọ yóò lọ ṣùgbọ́n tó nígbà yóò tó kó nígbà yìí tíyọ nígbà yìí tẹ̀gù jí lo àmà yóò tó ẹ̀kì tí ó ná wọn tó tiẹ̀ jí lọ sí ká àgbẹ̀gbẹ̀ ó kẹ yẹn wù nánà òun kúskúrẹ́ yẹn wù nánà ń yẹn wù nánà níbi ga zane gaji hannu na faka ne kafiran murtar da zane gaji kafi da gaji da na bitin fakin fuka yi fi misli e ya zane zana kaulu a la'adi kaulai ne ya cin da gaba can coci can ya jingo jo da bai ce ga kuma ga wannan lamya kuma zan fala kabul kafirin ai almutsari ilu kuma biyar la lallau zane gula gan alalli yo ba kunci wanda ya da yanzu ne shi coci cikin na nan majiyar dole wuri to yana kana bi ya zaba kunci wanda al'ada ya zaba kunci wanda ra'ayi ya fi na ajiyar cin lamarci wani cin lagada ilimin lona àmọ́ gbọ́dọ̀ lálé jáde ìdè ìlú lẹ́yìn agbóni lẹ́yìn àpáta ìbálá lójó káàkiri ro tó ọmọ ọjà ló gbàdọ̀ owó kúfù gbàdọ̀ kádùn alẹ́ tí ẹ̀ wọ́n yé ní pátá yìí yẹgẹ̀ dìde nínú àwọn yẹgẹ̀ tó ní tí ó ná ṣé òkú lè sá nígbè tí ìyá ti ké gàmọ̀ ní òfàtà ọgá lè dígà lọ́wọ́ ìzá ká nà ní àkúwà lè sálẹ̀ nga kéde ní ní yẹgẹ̀ yìí àtọ̀lẹ́fọ̀ ánà gan inna ìsàn yẹkùn fi ìmánú wọn ò sọnù sai za a je imani ya zama ke shi imani wajin faka zalika fi kauli inna wuya kunu fi imanu wa kufuru ila ke shi wa ji imanu ma da kufuru ko lai sa wa kufur da ziyan kula ne lai yi kafin da ruwa zuwa zuwa musulunci wani kama ka lai ina ba su wa su abu fi kauli ta ala yan da ina ba su gaba sai da nafi gan wa mallami akun ba da ya kawo kafirun kada gan kafaru kufran da yakulu an millati kafir shi zane na shi wa wa da musulunci ba wa ka dinta ma na zalika min zai lami tugan da jaha ta gauna min ba ma nan bari rande wa ga ni ayi mace suna yin ayi mace sun da shi ila shi shi ba ni alayhi sallallahu alaihi wasallam babul muslim fusukun ya zogi musulmi da ko fasikanci wo wanda ta lo ko ruwa mu musulmi ki wo kafirci ko la musulmi ko kafirci amma wanda kafirci na wani kafirci ko da kuwa musulunci wannan na mu lafiyar da wani in tari fata ni ne mu'mini na ikanta da laga da group min ya e guba min ya e mu'mini yo ne yusu a ci guba shi na no da to da wu da to da na wani ga ai ne ga mu'mini ba da na ga ma hadis na da ga kiyo kafira ma wani kafirci na gaza dikina na gaza wa da musulunci na wani kafirci ta tangi amma wani imanin da dure fasikanci masu kuma fasiki bai da tunan gano ne al-imam ibn qayyim waya ga littafi ne ga majalibin saliki na nan yawa sahihu an al-hukma bi ghairi ma Allah yanzu ba hukunci da ya nuni ce ji jina nan ona kubru bawo al-asgar wal hali dabal wai kafircin cikonan hali madabal kafirci ta tangi nan sitting on hajiyar da daga yaji hukun da gari ma'azalar Allah wuna fa innahu in ta wujub al-hukm bi ma Allah ki jo ma yi kira to me da ji bi annahu mustahiqun lil hukubati ga yanayin da na aga wajen azaba fàáza kúfúrú àdọ́gbẹ̀ tó yẹ kúfúrú àdọ́ wọ́n ní ìtẹ̀kẹ́dẹ̀ àndọ̀gbẹ̀rù wájìbì umarkulaga wọ́n ti wájìbì ọba kújì bẹ́ dábí alùkùránù yà wà á nà mú kàyẹ́rù fi kúgá wà bá ní wà bọ́ òdíbẹ̀ constitution yìí wà bọ́ òdíbẹ̀ alùkùránù wà bọ́ òdíbẹ̀ arti wà bọ́ òdíbẹ̀ dẹ́dẹ́ ma tẹ́ ìkíni ànáwó fún mọ̀láyé òun bọ̀ léwu kí ẹ̀dínlẹ́ lẹ́nu fún ìjọ́tò nẹ́nà tó láti ẹ̀yẹ́ sọ kóbi o fàlà kún fún àkàbọ̀rọ̀ ní káfí ti nìkó injẹ yìí lẹ́wu dànàmọ́gá jẹ́ ẹ̀kí ma wà àfẹ́ àwòkó tó wọ́n á tìbìtì ma fàhádà mọ̀tẹ́wò lẹ́wu fún oúnjẹ ibn abi 791 الجدد يوهنا أمر يجب أن يتفضل له وهو عن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا يأكل عن الملة وقد يكون معصية الحكم بغير ما أنزل الله وجه كفر ونشكوه ومجلس هنا يكفر عن ذنبنا وجه تليج وطنع كبيرتنا وكبيرتنا ويكون كفرا ومجه كفره إما مجازا وإما كفرا أفضل عن الكولين المذكورين ko in kuka bi cikin yi wa zalika bi asbi halil hakimi na wujite da halin da su kai bakunci nan fa inna wa ni ta kada an hukuma bima anzala Allah ghairu wajibin ngai bi aqida ga zu bakunci bi nan to ji jinna nan dai wa unji wajibi yanzu bakunci bi nan to ji jinna ga nan ji wajibi wa annan mukhayyarun fi ko mun ga wa bo ga Qur'an wa bo ga dokan ne ne a wuta